masha Allahu haka zalika idan muka cilla zuwa makwabciyar jamhuriyar Nijar din wato kasar Mali za ku cewa an hallaka sojojin kasar Mali goma sha biyar a wani harin kwantan bauna. Mali ta shafe sama da shekara goma tana fama da rikicin masu kirarin jihadi da na wasu kungiyoyin 'yan ta da kayar baya. Kanin labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannu a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto.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 A satin da ya gabata ne, ministan makamashin ƙasa Algeria Muhammad Arkab ya kai ziyara a ƙasar jamhuriyar Nijar, inda ɓangarorin biyu ma'ana jamhuriyar Nijar da Algeria suka amince da kamfanin Sonatrach na Algeria zai koma aikin haƙo mai da kuma binciken ma'adanan iskar gas a arewacin Nijar. haka kuma ziyarar ministan Nijar a ƙasar ta Algeria na da manufar ƙarfafa hulɗar cinikayya da tsaro da kuma tattalin arziki a tsakanin ƙasashen wato biyu makwabtan juna. To fatanmu da burinmu shine Allah marawakin sarki ya sa wannan wato hulɗa da haƙulla ta amfani al'ummatan ƙasashen Algeria da kuma jamhuriyar Nijar. Haka zalika idan muka je izuwa makwabciyar ta ƙasar Mali za ku cewa an hallaka sojojin Mali sha biyar a wani hari. Mali ta shafe sama da shekara goma tana fama da rikicin masu ikirarin jihadi na wasu ƙungiyoyin. wani wato hari da aka ɗora alhakin kai shi kan ƙungiyoyin da ke da alaka da ƙungiyoyin ta da ƙayar baya ya yi sanadin mutuwar sojojin mali aƙalla goma sha biyar kamar yadda hukumomi suka tabbatar mali ta shafe sama da shekara goma tana fama da rikicin masu ikirarin jihadi da na wasu ƙungiyoyin akalla sojojin mali goma sha biyar ne aka hallaka a ranar alhamis a yayin wani harin kwantan ɓauna da masu ikirarin jihadi daga kungiyar wato 'yan taya da kayar baya kamar yadda wani zababben jami'in gwamnati da yankin wato na yankin mafti ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp inda ya bukaci a sakaye sunansa saboda yanayi na tsaro majiyar ta kara da cewa akwai wasu sojoji da suka bace da kuma jikkata haka kuma akwai wani zababben shugaba da ya tabbatar da wani labarin inda ya ce daga cikin waɗanda aka hallaka akwai sojoji goma sha hudu da jandarma guda ɗaya akwai sojojin da suka ɓace maharan sun kuma ƙwace kayayyakin yaƙi kamar yadda maje ta ƙara da cewa haka kuma wani jami'i na daban ya shaida cewa an kai har ne kilomita biyar daga ƙauyen lasogu inda ya ƙara da cewa akwai sama da mutane goma waɗanda suka ji rauni sannan sama da sha suka rasa rayuwarsu wato daga cikin sojojin ƙasar mali wani jami'in gwamnati na daban ya tabbatar da cewa an kai harin ne kilomita biyar daga ƙauyen lakso inda ya ƙara da cewa akwai sama da mutane goma waɗanda suka jikata sannan sama da sojojin mali goma sha biyar ne suka rasu ina lillahi wa ina ilaihi raji'una muna addu'a tare da fatan allah madawakin sarki ya jikan musulmai daga cikin waɗanda suka rasu